hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 da kuma hakan ya daidai da hudu ga watan maris 2026 miladiya a darasin da ya gabata mun cike karshen aya ta 54 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda a yau za mu tashi a farkon aya ta hamsin da biyar faɗin Allah ta'ala in qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk har zuwa ƙarshen aya kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah a jan hankalin iyaye da suke da suke barin 'ya'yansu mata suna zuwa wajen tahajjud da sunan sun zo sallah wallahi yawancinsu ba sallah suke yi ba domin idan an gama sallah za ka gansu su jera da kamarinsu abinda suke yi ba zai faɗi ba don allah malam a janyo hankalin iyaye Marin yayan su yi sallah a gida ya fi alkhairi a kansu zuwa masallaci a sha lafiya mun karanta wani hadisi a cikin mu a baya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatayya na Allah in za su yi bauta su yi sallah annabi ya ce wa hunna khairul lahunna amma yin sallah a gidajen su yafi musu alkhairi a wancan lokaci akwai wato aminci na rashin yaduwar fitintinu a yanzu kuwa kaga babu wannan to tun a wancan lokaci na Aisha take cewa da ta ga da annabi ya yi tsawon rayuwa ya ga abin da mata suka haddasa a masallatai tun a wancan lokacin da ya hada su fita wani irin shiga da ake yi sanya hijabi a sanya kabi a yi kaza duk da kabun su ma ba irin wannan bane ba kuma matan kadai ba har da wasu daga cikin maza to yanzu ka kalli da kabinmu na wannan zamanin shi kansa fitina ne wato mata sukan fitini maza da niƙabi a jikinsu sama da yadda suke fitinar su idan babu niƙabi. amma fa niqabin ya fi alkhairi matsalar shine yadda ake sarrafa niqabin ake tashi eh ba ina kore niqabi bane niqabi niqabi matsayin sa mustahabi ne so war shi ta kowace bata saba dai abinda nake cewa yadda ake kutunuwa da su a cikin hijabin wato idan ka samu namiji mai cutar sha'awa in ya gama ce mai liƙabi ya fi kwaɗayi da zafaɗi ɗin sai ya gano yawa ce ce ne ya kalle ta ya ƙara kallanta kuma da wanda zai ganta a buɗe kawai ba zai kalle ta ya sake kallanta ba a kallo ɗaya ya gama kallon abin da yake so ya kalla amma waccan mai liƙabin zai ta kwaɗayin ya so ya ga wace ce sai dai kawai ƙila za ta yi masa kwarjini ba kamar irin wanda kuma ba ta da niƙabi ba su a gaskiya wannan matsala ce da an daɗe ana ta fama da ita a dukkan masallatai da ake taruwa ake ta tahajjud ake ta rawihi irin wa'annan matsaltsalu da mata ke zuwa da samari ne za ku tuna har rigingimu ya sha haɗawa kan samarin da kuma 'yan matan to da Allah a duba a gani ni babba abin da nake so su iyaye matan su kiyaye domin zuwan su masallaci akwai alkhairi kamar yadda yin sallar su a gidan ma akwai alkhairi amma idan har tabbas zai zama akwai fitina kai ka yarka kai ka menene to ya kamata a hana su in dai tabbas wannan abin yana faruwa ya fi alkhairi da aje maimakon neman lada a ɗauko zunubi gara su zauna a gida amma su zo masallacin su fitini maza su fitini kansu Allah shirye da mu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara ma malam lafiya Malamin dan Allah ne ya hukuncin wanda yake aiki a banki kuma bankin suna ansar riba idan sun ba da bashi kuma da wannan kudin riban da shi ake biyan su albashi bai hukuncin an albashin sai ɗayan tambaya shine mai hukuncin macen da tana cikin bincike sai ta ga mijinta ya rubuta leta na saki shi kuma bai fito ya gaya mata to ta saku da kuma wanda mijinta ya gaya ma abokinsa ya saki matarsa shi abokin ya kira ta ya gaya mata shi kuma mijin bai gaya masa ba shin ta saku Allah ya kyauta a bisa babu na lalura a babin lalura ya halatta ya aiki da banki ko da bankin yana ta'ammuli da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da mushrikai da yahudawa waɗanda suke ta'ammuli da ruwa suna cin alade suna cin mushe suna shan giya a babin mu'amala halal ne ya halatta amma har yanzu ba zai canza ma riba hukunci ba ana nan a haramun ɗinta ainihin riba haramun ne mutum ya ci idan an dauke ka aiki ka yi ko ka yi abin da ya kamata kai aka biya ka a ƙarshen wata wannan gumin ka kai ba ruwan ka aikawa ba riba aka baka bankin kuma ba riba ne kare sos ɗin shi ba akwai wasu hanyoyin da ba riban ba ne saboda ka ya halatta haka da kanka amma kamar yadda na faɗa tun da babi ne na lalura malamai suna cewa mutum zai yi ne tare da roƙo Allah ya kame wani aiki ka samu wanda ba shi ba sai ka canza amma yanzu ba kai ba wanda za ka yi so da ka ana iya yi wallahu a'ala da ta binciko saki ta saku kai da gaske wace ta binciko kare da gaske ta saku kamar yadda mijin da ya sanar da sakin matarsa ga abokin shi ya faɗa mata ita mata su ko da shi bai furta ba shi ka kaga ba a son bincike yanzu kina lalibe shi a aljihunsa ne a ina ne idan ya rubuta bai furta ba to Allah bai kama shi da wannan haƙi bai yi ba an fahimta yana rubuce amma bai bayar ba kuma bai furta ba ya ɓoye abinsa shikenan sai ku shekara goma a haka ashirin a goye ba wanda ya sani ila ma takardar ruwa ya yaga ta taɓa ce amma kawai kika tashi kika je kika gani inda wasiƙar soyayya kika gani na wata budurwa to shikenan ya ta roma ci ƙwarai da gaske kika je kika buɗo wa kanki matsala shi yasa ma maza idan har zaka saki matar ka gara ma wanda in rubuta an kai ka san ka rubuta ka bada in ko ba sakin zaka yi ba to kakka bada ko in ka ɓoye kafin kana jira ka ga sai ta yi abin sakin sannan ka yi ka sa det Yadda kawai za ka ƙara amma ta riga ta rubuta saki to da ta canza ta gyara sai ka bayyana sai da gaske Allah kyauta ya halatta mutum ya gaya wa abokinsa ya saki matarsa A dama shaida ake bukata guda biyu ita ce ma ba dole ba ne sai an gaya mata an sake ta to wannan kuma da aka gaya mai kuma sai ya gaya mata shikenan gwargwaron adadin sakin da ya fada saki ɗaya ne saki biyu ne shi kenan haka za a yi hukunci Allah ya samu dace ɗaya biyu uku hudu biyar ko waɗannan takaddun guda biyar ga baki ɗaya su rubuto ne suna ƙorafi akan ginin bayan ɗaki ko bayan gida ko bayi da za a gina wa mata a wannan masallaci suna ba da shawara da iya fahimtar su kai wanda nake cewa shine wannan aiki na gina banɗaki na mata a wannan masallaci ya biyo bayan lura da wahala da matsi da matan suke shiga ciki a lokacin da sai sun yi tafiya mai nisa sun keta cikin maza kafin su je su. inda ban ɗakin su yake anan ba su iya zuwa sai sun biyo ta cikin maza musamman ranakun da suka fi taruwa da lokutan da ake taruwa kamar wannan lokaci na ramadan a lokacin ana tafsiri na mata da safe ko ana yin ita-kafi, ko kuma ranakun juma'a wannan lokutan ana wahala kwarai da gaske mata sukan harɗe mata sukan faɗi idan suka zo tafiya an zauna an tattauna an yi mitin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba mitin masallaci ya zauna akan ya za a samar da mafita akan wannan shi kansa ma bayin mazan da shi kansa yana bukatan gyara da inganci to wannan ya sanya aka ra'ayi ya haɗu akan cewa a gina musu banɗakin su a ɓangaren su ba tare da sun sun sai da maza ba to a ina za a yi musu ɓangaren duka an yi ta kallo a kalli can a kalli nan duka inda aka gani ga akwai wani matsala da zai zo ya hana yin abin wannan gurin da ake wannan bayan a yanzu shine wuri mafi dacewa da wai abin da ake cewa wai da baki irin gwara baki baki wannan kofa da ake ta korafi akan ta wannan gate din gate din zai tashi a wurin zai dawo baya kaɗan ne ba ta shiga din akai ba zai matso baya jikin karamar kofa sai zama ga karamar kofa ga kuma babban gate kuma duka zai zama a bangaren mata ne su kuma za su yi amfani da wannan gate din babu namiji ko dai da zai amfani da shi idan aka yi katange wurin shi kadai yi marketing kenan zai zama waɗannan ƙananan gyar da suke wannan ɓangaren. kita na maza ne ba su karami da babba da zai zama yanzu na mata su ne kawai a kewayen su duk aikin su wurin alwala ne mai kyau mai inganci na zamani ta yadda dukkan wani abin da za su biya bukata da zai iya da wani hamami ko matsayi cikin sokawai zai shiga abin da zai fito cikin kwalbatin da ke jikin masallaci shine kawai ruwan alwala ina fata ana fahimta suna can su kaɗai ba ma sai sun zo nan ba wannan shi kuma idan aka gama shi ba lokacin ne za a dawo kan wannan na mazan shi ma za a fashe shi a yi babba da ingancinsa da wurin alwala da komai da banɗakuna duk abin da ake bukata kuma an kalli cewa idan aka fara yin wannan fil har yanzu matsalar tana nan zai zama mazan ba su da ban daki matan ma ba su da ban daki yanzu me ya kamata a yi a fara maneji da wannan fara yin shi aka sallami bangaren sannan sai a koma can bangaren to yana ba mutane hakuri. wannan abun kamar yadda na faɗa an zauna a kwamitanci an tattauna a lokuta mabambanta an yi zama a mitin an yi zama a tsaye a gefe mitin ɗin bayan fage duka an yi wannan tsaye-tsayen wallahi ya fi so ashirin kuma a ƙarshe ba a kai ga hakan ba shi da aka kira injiniya ƙwararre wanda ya san aikin ya kalli masallacin ya kalli kowane lungun aka zo aka gani sannan ya ba da shawarar da zai bada in akwai kurakurai da gyara duka aka yi shi sannan aka cewa ya kamata ya aiki a wannan gurin to kun gashi mai kamata kawai abinda bayan Allah suka zauna tsawon lokaci suna ta yi ba kai rana ɗaya ka zo ka ce kawai ai bai kamata a yi ba hadidi bane an yi ne don ci gaba ba wanda zai hana kowa ya zauna an gane ko kuma gini ne zaka gani kai kanka in ba an gaya maka ba zaka gane cewa ban da aki bane su kansu matan za su samun natsuwa su yi ibada su cikin kwanciyar hankali lalura ta wuce ne da suke tsammani ta kaddara wato irin mace ta samu kanta a wannan hali cikin tsakiyar maza kalli kuma tazarar kai ko bata faɗi ba tafiyar da za ta yi kawai daga nan gurin ta zagayo ta zo inda banɗakin nan tsoho yake yana tabbatar maka tana iya yin duk abin da yake matsar a jikinta a jikinta ko da tsari ne ko bayan gida ba ba za ta iya rike shi ba kuma yana iya faruwa ko kuma ka ɗauka ta zo da ɗane ko yaronta ko yarta ƙarama da za ta kai gurin kafin a kai gurin shi ma duka zai iya komai ya a jikinsa ya ɓata wuri amma ka ga gashi kusa da su kuma zai dame su ba ba zai damu kowa ba jama'a ku yi mana addu'a da fatan Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi Allah kuma ya sa a yi a gama lafiya a samu abin da ake bukata kuma kawo gudunmawa a kai ce to ni ma ga nawa gudunmawa haka ya kamata amma kada wani ya tara jijiyan wuya zai ta faɗa ya ce shi kaza shi kaza shi kaza tabbas wannan yana nuna cewa kun damu da masallacin yadda kowa yake kawo ajiye mun yi zama da yan uwayen agaji kafin ku ma ku rubutu suka dala wallahi su suka fara yin magana sai eh, bari faɗa muku kafin agaji ce magana yan hizba suka fara magana ni sun mun magana yan hizba kaga ashe duk yana nuna ana tare da masallacin kuma ana damuwa da abin da halin da yake ciki kuma duk wanda zai kawo magana zai ce ne matsala kamar bi ce bane saboda kaza saboda kaza to wannan kaza kazan da ake tsoro insha Allah an dauki matakin da wannan abin ba zai faru ba da izinin Allah dinga kawo mana gudunmawa na kayan kanshi za a dinga wanke ban daki ana sa masa komai mai yakon a ce ruwan alwalan ma kanshi ba zai rika zarni ba insha Allah dan da tsarin da komai cikin so zai shiga wannan shine tsarin muna fata Allah ya mana jagora akwai wani bawan Allah da ya aiko da Qur'anai guda biyu ce yana so a kan iyayensa addu'a Allah madaukin sarki ya gafarta musu ya musu rahama harta mushi da alkhairi sannan sai ijaba Aliyu Muhammad ya sanya naira 300 Izharuddin Muhammad ya sanya dubu ɗaya. sai Alhaji Adamu mai tagode naira goma. sai wani bawan Allah naira biyu. akwai yan uwa da suka buƙaci a sake kiran musu account ɗin ijaba ga account ɗin nan 0000 332569 sifili sifili sifili sifili uku uku biyu biyar shida tara bankin ja'iz bankin ja'iz wato ijaba foundation shi ne ainihin account name din Allah madaukin sarki ya ba da ikon taimakawa to sai wata lamba da zan kira yanzu ita wannan lambar lamba ce ta whatsapp mutane da yawa sukan kira yan uwa suna tambayar wato lambar WhatsApp da za su samu audio ko video na wannan karatu da ake na tafsirin nan to wannan lamba da zan kira ta WhatsApp ce wanda kira da waya ai buga wai in aka yi sallama kawai a ce link an fahimta to za a tura maka link din da za ka yi joining cikin group din da kanka ina fata ana fahimta za a ga link na karatu in ka shiga cikin group din daga baya za ka ga na karatun na bidiyo za kuma ka samun na audio ne shi ma insha Allah ta'ala tun daga farkon karatu har zuwa ƙarshe in Allah yadda lambar ita ce 081 68500708 sufili ɗaya afuwan sufili takwas ɗaya sufili takwas ɗaya shida takwas biyar sufili sufili bakwai sufili takwas zan maimaita a karo na ƙarshe sifili takwas ɗaya shida takwas biyar sifili sifili bakwai sifili takwas wannan lambar whatsapp ne kamar yadda na faɗa kuma ba wai kira za a yi ba a whatsapp ne za a yi sallama sai a rubuta link kawai aka ce link insha Allah tabaraka wa ta'ala to za a turo da ainihin wato link ɗin da mutum zai samu wannan whatsapp ɗin da izinin Allah sai mutum ya join bismillah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 إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Ubangiji ta'ala ya ce, "Iz ƙala Allah, ka cika lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce, "Ya Isa, ya kai annabi Isa, inni mutawaffika, lalle ni zan kashe ka, lafazin tawaffa yana nufin mutuwa." kamar yadda ubangiji ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada alaiha al wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ubangiji ta'ala ya ce zan karbi rayuwarka ai qabiduka zan karɓi ranka wa rafi'uka ilayya zan kuma daga ka zuwa gare ni min ad-dunya dagoka daga duniya min ghairi mautin ba tare da ka mutu ba aw bil mauti ko kuma ta hanyar ma ka mutu ka kuma dawo gare ni wannan magana biyu ne da malaman tafsiri suka yi wa mutahhiruka sannan zan tsarkake ka daga waɗanda suke bauta maka min alladhina kafaru daga su waɗannan kafirai wa ja'ilul ladina tabauka sannan zan sanya waɗanda suka bi ka suka imani da kai suka ba da gaskiya gare ka ai saddaqu bi nubuwatika min nasara waɗanda suka gaggata annabcinka daga cikin kiristoci na kanu ala dinil masih waɗanda suka kasance a kan addinin almasihu alladhi huwa islam wanda shine addinin musulunci dukkan wani annabi da ubangiji ta'ala ya aiko addinin musulunci yayi saboda ka'idar faɗin Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut yace wannan addinin na annabi Isa musulunci ne qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi sallam. din gabanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaka musulmai su ne waɗanda suke bin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam? kamar yadda kuma su ne waɗanda suka bi duk wani annabin da ke zamaninsa Allah zai daga darajar irin wa'annan mummunan fauqal ladina kafaru sama da darajar waɗanda suke kafirai ne ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama thumma ilayya marji'ukum sannan ku sani makomar ku tana gare ni fa ahkumu bainakum zan yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun cikin abin da ku kasance kuna yi na sabani dangane da al'amarin Annabi Isa an kashe shi ko ba a kashe shi ba malamai sun yi sabani dangane da ainihin wato matsalar Annabi Musa kashe shi za a yi koko a'a za a yi tawaffin sa Allah zai daga shi zuwa sama ne zuwa mafi shaharar maganganu guda biyu an gane ko wasu suka ce abinda ake nufi da inni mutawaffika suka ce wafatu mautin mutuwa ne na karɓar ruhin ɗan adam a ce ya mutu irin shi ne Allah zai masa wasu kuma suka ce a'a abin da ke faruwa wa fati ne ba na mutuwa ba lam ya mutu ba'adu annabi isa bai mutu ba hatta ya qatula dajjal sai annabi isa ya dawo ya kashe dujal kamar yadda nassoshi suka nuna dangane da wannan bayan ya kashe dujal din ya mutu. zai mutu kuma daga baya haka imam tsabari ya kawo cikin tafsirin sa juz'i na daya shafi na 455 haka ya zo cikin littafin al-aqida na imam ahmad ibn hanbal juz'i na daya shafi na 109 annabi isa zai dawo idan annabi isa ya dawo zai kashe dujal zai wasu ayyuka daga ciki kashe aladu karya gumaka da sauransu da karya cross kuma zai yi rayuwa bayan ya yi rayuwan nan har ma hadisi ya zai cewa wa yakunu mautuhu bil madinatin nabawiyya zai rasu shi annabi isa a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ta zawwaju min ali fulan zai aure wata mata daga family kaza za ta haifa masa 'ya'ya guda biyu da Isa afwan da Musa da Muhammad sune 'ya'yan annabi Isa idan ya dawo kuma yanzu masana tarihi mu'arrikhuna su historians suna cewa a cikin hijiratin nabawiyya ɗakin na na aisha da kaburburan annabi yake da abubakar da umar akwai wuri bigiran kabari ɗaya wanda zai isa a binne mutum ɗaya a cikin wannan wurin, sannan ne da za a binne annabi isa kuma hadisi ya tabbata annabi yake cewa idan alkiyama ta tsayo wa mu ana wa isa fi qabrin wahid za mu tashi da ni da annabi isa a kabari guda ɗaya kaga a wuri ɗaya kenan su saboda haka da sauran nasoshin da suke nuna wannan ubangiji ta'ala ya yi wannan tsari cikin hikimarsa ba wai dan saboda annabi isa zai dawo a matsayin wani annabi ba ne a'a zai dawo ne a matsayin mai bibiya da aiki da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane wannan ko saboda haka waɗanda suka canza addinin annabi isa daga cikin kiristoci su za a dawo musu da hujja a kafa musu akan cewa abubuwan da suka yi ba daidai ba ne kuma Allah zai ɗauki waɗanda suka yi da imanin a kansu ya zama su ne madaukaka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi cewa dama walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kaga Allah zai taimaki mu ne shine ma'anan waja'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah Allah zai taimaki mummunai Allah zai ba su nasara wa na jundana lahum alghalibun haka Allah ya faɗa a wani wurare wani ya ce wallahi na jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatkum al-ba'sa wa ad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasarallahi qarib kaga taimakon da yana nan matsar akwai imani to tabbas akwai taimakon Allah ubangiji ta'ala ma yace wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib duk waɗannan nassoshi ne waɗanda suke tabbatar da cewa ubangiji ta'ala zai taimaki waɗanda suka yi imani zai ba da gudunmawa ya ba su agaji an gane ko Allah ya ce mai فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة نعم وما لهم من ناصرين نعم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فأما الذين كفروا أما وأن سك كافر سوكما bayan Allah ya ɗaukaki darajar mummunai da suka yi imani akan kafaran to su kuma kafaran me za a musu Allah ya ce fa wa'adzibuhum azaban shadidan zan yi musu azaba mai tsanani fi a anan duniya bil qatl ta hanyar a kashe su wasabi a kama wasu zamanto gursunonin yaƙi wal jizya su rika biyan jizya na zaman su a garin ainihin wato mummunai wal akhira kuma zan musu azaba ta hanyar sanya su a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ce wa malahum min nasirin ba su da mataimaki a ranar lahira wanda zai hana a musu wannan uquba Allah sai ya azabtar da su wa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aikin kwarai yuwaffihim Allah zai saka musu zai musu sakamako na ujurahum irin ladaddakin su Allahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai Allah zai saka ma kowa abin da ya aikata ba kuma zai zalunci kowa ba kowa za a bashi sakamakon aikin sa ai wallahu la yuhibbu man zalama ghayrahu haqqan lahu wato Allah baya son dukkan wani wanda ke zaluntan wani dan adam haƙƙinsa aw wada'a shay'an fi ghairi mawdi'ihi ko kuma yayi zalunci ta hanyar ɗora ko sanya wani abu inda bai dace ba yu'aqibuhum Allah zai musu hukuma an gane ko ana ruwaitowa cewa Allah madaukakin sarki ya aika masa ne da da ainihin wato girgije shi annabi Isa aka ce inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka kaza kaza har zuwa karshe Allah ya aika masa da girgijen nan farafa'atku girgijen da ya daga shi sama fata Allah asbihi ummuhu wa bakar mahaifiyarsa ta kama shi ta rike shi ta kuka an gane ko ke kuka fa qala laha sai ya ce mata innal qiyamata tajma'una ai kiyama za mu hadu ya ce mahaifiyata ya hakuri wa kana zalika lailatul qadri bi baitul maqdis kuma hakan ya faru ne a daren lailatul qadri a baitul maqdis a wannan lokaci wa lahu 33 sana annabi Isa yana dan shekara 33 wa ashat ummuhu ba'dahu sitt sinin wato mahaifiyarsa bayan wannan dauke shi da aka daga shi sama ta yi rayuwa ta da ana maryamu shekaru shida wannan batu ash-sharbini ya kawo shi a cikin tafsirin sirajul munir juz'i na ɗaya shafi na 180 da kuma danganta maganar zuwa ga malaman tarihi amma bai zo ba a cikin wata ingantacciyar sunna Allah ita ce gaskiya kuma abinda malamai suke cewa wannan ya fi kama da isra'iliya isra'iliya kuma idan ya yi daidai da addinin mu da shari'ar mu za mu karɓa mu yi aiki da shi idan ko bai yi ba za mu ajiye shi ba sai mun yi aiki da shi ba an gane ko sannan imamul bukhari da muslim sun ruwaito hadisi cewa annabi isa zai sakku kuna ji annabi isa zai sakku duk tashin alkiyama Mu zai yi hukunci da shari'ar annabinmu wannan magana ina faɗa muku abin da babanmu ya faɗa ne a cikin tafsirinsa shek abubakar gumi allah ya ji ɗansa da rama ya ce zai sako ya ce sun kawo hadisi cikin bukhari da muslim cewa annabi isa zai sako dab da tashin alƙiyama wa ya hukumu bi shari'ati biyina. zai yi hukunci da shari'ar annabinmu wa ya dajjal da kashe dujal wal khinzir da kashe alade da salib ya karya cross wa yada'u jizya ya dauke ainihin wato jizya ko ya daura jizya afwan wa fi muslim yazo cikin hadisin muslim shi kuma annahu yamkusu saba'a sinin annabi isa zai zauna idan ya dawo shekara bakwai an gane wannan ko wa fi hadisi abi dawud da tsayalusi 40 sana a hadisin abu dawud da tsayalusi zai shekara 40 wa ya tawaffa sannan ya rasu wa yusalla Alayhi za a yi masa sallah wa yahtamilu anna al-murad majmu'u lubtihi fil ardi qabla raf'i wa ba'dahu sai zaman to duka wannan lissafin shekarun da annabi isa zai yi ne kafin a daga shi da kuma bayan an daga shi a nan gurin Allah ya ji kan malam ya gafarta masa sai ya ce kultu zama zai faɗi ra'ayinsa ne yace hadhihi ahadith waɗannan hadisai khalafat zawahirul ayati wal hadith sun saba mazahirin ayoyi da hadisi inji Abubakar gudu Allah ya ji kansa yace hadisin shi shine faɗin annabi da yake cewa la ya ba'di annabi ya ce babu annabi a bayana wal kuma ya saba ma hankali saboda ka farraje mafi ingancin zance annahu la ya'udu annabi isa ba zai dawo ba Allah shine mafi sani in ji malam yace wallahu a'lam ina fata ana fahimta to mu kalla hadisa wani hadisai ne suka zo a cikin bukhari ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa la taqumu as-sa'atu hatta yanzila fiikum ibn maryama hakaman muqsitan alƙiyama ba za ta tsayu ba har sai annabi isa ɗan maryam ya sakko cikinku a matsayin alƙali mai adalci yuksiru saliba ya karya ainihin wato cross wa ya qatul ya karya ya kakkashe aladu wa ga Ulgiziya ya dora jiziya ga kafirai wa yafidu mala dukiya za ta yawaita ga tanan fululu har sai ana neman wanda za a ba zakka ma a kowa ya wadata kulli ya zama fululu ga jinan ko ina shine ma'anin ya fi mala hatta la ya qabaluhu ahad har ka zo kana ba mutum yana a bana bukata da wani ya tunanin kai ina ba ke lokacin ko dukiya za ta yi yawa ba wanda zai karba ba mu musulmi ya fitar da hadisi cikin gantaccen littafinsa hadisi da lamba 2233 hadisi ne wanda yake bai dau hadisin abdullahi dan umar a cikin hadisi yake cewa fa ba'atha Allahu Isa sai Allah ya aiko da annabi Isa ibnu maryam danna na maryam ka annahu urwa ibn mas'ud yadda ka san urwa dan mas'ud haka yanayin sa zai zo a wannan lokaci inji inji abdullahi dan umar idan ya zo fa yaqlubuhu fa yuhlikuhu sai ya nemi dujal ya kashe shi annabi Isa shi zai kashe dujal har ma idan ya gan shi zai tsere abincin yana da tsawo dan dujal ga annabi isa zai tsere saboda ya san shi ne wanda zai kashe shi to idan ya bi shi aka ce zai same shi ne a babin luddi shar'i a baitul maqdis anan zai kama shi da shi ka ce wallahi baka isa ka gudu ba domin ina da dukan da baka isa ka gudu ba sai na maka shi kuma wallahi sai kamar gaya aka je mai kulli ya kashe shi ina fata ana fahimta to zai same shi a wannan saboda haka annabi isa shi zai kashe dujal sai ce sun mayan fusun nasa saba a sani daga nan mutane za su zauna shekaru bakwai laisa baina silaili adawatin za a yi wannan shekaru bakwai gaba ɗaya ba mutum biyu da suke gaba da juna kowa ana zaune lafiya ana fahimta hadisi hadisi ne wanda yake mai tsawo sa'annan kuma wannan hadisi da malam ya kawo la nabiyya ba'di yace to hadisi ne shi kuma wanda ya tabbata cikin muslim wasu daga cikin malamai ma ashabu sunan sun ruwaito hadisin hadisi ne wanda aka ruwaito shi ta hanyoyi mabambanta amma cikakken hadisin ga yadda yake annabi ne yace anta minni bi manzilati haruna min musa wa ake ga wannan ali ibn abi talib kai matsayina daidai yake da kamar kwatankwacin matsayin annabi haruna a wurin annabi musa lokacin da annabi musa zai tafi munajati da Allah ya bar annabi haruna ya kula da mutane to haka annabi zai tafi yaki ya bar aliyu ya kula da mutanen madina zama shine magajin gari da ya bar shi sai mutane munafukai da wasu a cikin yahudawa suka rika surutu suna cewa an bashi ya zama mace tare da mata ga dan kwali kawai ka daura da zani wannan abin ya rika so sa masa zuciya da za a yi da gwarzantaka shi da karfin shi da komai da lafiyar shi ana gaggaya masa irin wannan magana shine ba annabi baya annabi ya sa ya samu manzo Allah sallama cewa fa abin da ake fara shi dai yana so ne ce ka kwantar da hankalinka ku koma matsayinka a guri na kamar irin matsayin annabi haruna ne da annabi musa ya ban masa ajiyar mutane da ni har yadda aka yi domin sana ta same wani hayaniya a cikin zuciya sai ne gwarzo a ce ka koma mace ai kaza ya hankali saboda haka sai ya gaya masa wannan magana ya faɗa masa cewa matsayinka a wuri na kamar matsayin haruna ne a wurin annabi musa sai ce illa sai dai bambancin haruna da kai da ni da annabi Musa ya ce to bambancin shine annahu la nabiyya ba'di ni babu annabi a bayana ana kaga shi annabi Musa shine annabi annabi Haruna a lokacin da annabi Musa yake annabta shi ba annabi ne. kuna ji shi kawai mabiyi ne kuma dan uwan annabi Musa ne an fahimta shakikin sa ne da kuma taimaka masa kuma shine wan annabi Musa ya girma annabi Musa bayan annabi Musa ya koma ga Allah ne a aikin yayan nasa shi ma ya bashi annabta kaje yadda aka kaga shi wannan ya zama annabi a bayan to ni kuma yanzu ba annabi a na. ku fahimci wujahatul wujahatul nazar din cewa to ya za a yi yanzu kuma a ce annabi Isa zai dawo bayan annabi ya ce babu annabi a bayan wannan shine hadisin da malam ya kafa hujja akai ina fata ana fahimta kike cewa ga hadisin ya tabbatar da haka amma abin da ke faruwa shine malamai masana abin da suke cewa dawowan annabi Musa abuwar annabi Isa dawowa ne ba a matsayin annabi ba an fahimta zai dawo ne ba da sabon shari'a ba zai dawo ne yana bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai rika sallah zai rika komai amma ba shi ne annabin ba shi ma mabiyi ne idan ya sauko kuma wannan ba da cewa na nabi ya ba'adi ya hana cewa wai ba za a aiko da wani ya zo a bayana ba ko da ba annabi ba za a aiko wani ya zo yana bin shari'ata amma ka sabon manzo babu wani sabon manzo a bayana an gane wannan ko har ka sai ya zamanto shi annabi isa dama mabu'usan ne qabla zalika tuntun an riga an aiko shi kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda wannan matsala da ta shiga tsakaninsa da su da kashe shi da suke tsammanin sun yi sai Allah ta'ala ya dauke shi kuma zai dawo da shi ya nuna musu cewa yana nan bai mutu ba ina fata ana fahimta Allah ya ce wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un sannan Allah ta'ala yana cewa wa in min ahli kitabi illa la yu'minan bihi qabla mawtihi kallan dalirin hi hi da suka zo guda ne in min ahli kitabi babu wani daga cikin ahli kitabi illa la yu'minan bihi mutum yana koma zuwa gawa annabi isa qabla mautihi zuwa gawa annabi isa ko kowa ko ko shi bihi qabla mautihi yu'minanna bihi na farko zai yi imani da annabi Isa qabla mautihi qabla ahli kitabi ya mutu ko ko qabla annabi Isa ya mutu ne a ciki ina fata kuna fahimta illa la yu'minanna bihi qabla mautihi idan aka ce babu wani ahalin kitabi face ya yi imani da annabi isa kafin ahalin kitabin ya mutu shi kansa mana bihi ta biyu tana kuma zuwa ga ahalin kitabi to akwai matsala halin kitabi ne suke mutuwa jiya ma an murkushe wasu shekaran jiya ma an murkushe wasu ko duk ba ana kai ba to yanzu ya kenan su za su dawo duniya ne su imani da shi kafin su mutu koko a ke zama cewa mafi rinjayen zancen malama nan wannan dalilin yana koma zuwa ga shi annabi isa ne ana annabi isa idan ya dawo duniya babu wani ahalin kitabi wanda yake raye lokacin da annabi isa zai dawo face ya yi imani da annabi isa kafin annabi isa ya mutu ya koma ga Allah an fahimta jama'a a nan gurin akwai wata magana mai mahimmanci ina so in karanta muku ita malam ɗan adam ne kuma yana iya kuskure yana iya yin daidai har kullum tsakaninmu da malam ne addu'a addu'a ce Allah madaukakin sarki ya da rahama a cikin kabarinsa maganar da Sheikh Abubakar Gumi ya faɗa yace ar-rajih annahu la ya'ud haka ya faɗa a cikin tafsirinsa ko yanzu ka duba rajul azan zaka Ya ce mafi rinjayen zance shine Annabi Isa ba zai dawo ba zai dawo tabarku wannan magana wato magana ce da ainihin wato Muhammad Abdu ya faɗi da wasu ma daga cikin malamai na sirka wasu ƙungiyoyi wata wasu ce ko ra'ayinsu ne wasu daga cikin malamai Zilawa sun faɗi wannan fatawar da jahamiyya da duk waɗanda suka bi bayansu su akan wannan fatawa wannan fatawa ce ta kutso ta lallabo ta saɗaɗo, ta shigo zuwa ga malam Allah ya ji ƙansa da rahama ya faɗi wannan magana lokacin da ya karanta wani littafi da wani research na wani ɗaya daga cikin ɗalibansa ɗaliban shi malamin an fahimta wanda research ɗin sai ya burge malam ya rubuta wannan bayanin a cikin research ɗin nasa shi ɗaliban ya ba malam littafin don ya yi ta'aliki a kan littafin don gabatar da yi bayani akan ka wallafa littafi barkan ba malamin ka ya duba ya yi abin da ake cewa taqrim ina fata ana fahimta malam ya karanta da ya taqribi to a nan fa aka samu matsala fa qamat dunyan talabahu talabatul ilmi wal bahithina wa lam a lokacin wannan takaririn da malam yayi duniyar ɗaliban ilimi ko ta tashi maganganu ta ko ina da ina saboda malam yayi abin da ba a tunanin zai yi ana zaton wuta a makera ne ta tashi a masaka an gane ku. menene matsalar ya za a yi a ce mutum kamar malam a matsayinsa na babban mufti shugaban alƙalai na ƙasar gaba ɗaya da ilimi da aƙida ingantacciya gyaran gyararra malami murabbi ne karantarwa wanda yake jagora guduwa a dukkan nahiyar afirka ana bin malam abubakar gumi ba ma najeriya kadai ba a ce ya faɗa irin wannan fatawa eh ya yabi abin da wannan ɗalibin nasa ya rubuta a cikin wannan littafin wanda abin da ɗalibin ya rubuta ya saba ma aƙida ta ahlus sunna wal jamaa sannan kuma magana ce wacce take tada hatsaniya a haka da dole za ta tada hatsaniya da husuma an gane ko me husumar da hatsaniyar da wannan magana za ta tada shin annabi isa zai dawo eh saboda haka sai shek abubakar gumi allah ya ji kansa da rahama ya ainihin wato bayan da wannan amsa tasa wanda wannan abin da ya yi shi ne ya zamanto akbar min ukhtiha mana illar ɗalibin can da ya rubuta a littafinsa sai zama goyon bayan da mala abokar gumiya ya fi ma illa a kan wancan kuma ya ce magana jama'a mana ya goyi bayansa a matsayinsa a kan wannan fahimtar ita ce ta fi zama babban kuskure sama da kuskuren da shi ɗalibin ya yi a kan wannan fatawarta a kan aƙidar shi saboda ya rubuta littafinsa shi malam ana ji kansa da rahama malam ya wallafa littafi kan wannan ya wallafa littafi sunan littafin hallun niza fi mas'alatin zuli isa ibn maryam alaihi salam wato warware sabani da rikici akan mas'alar dawowar annabi isa dan maryam alaihi salam malam ya wallafa wannan littafi fa zahara ma lam yatawaqqa minhu abinda ba a tunanin ya faru daga malam haka shi ya faru a cikin wannan littafi alamma ra'a al-ulama al-afadil lokacin da malamai masu daraja suka ga abinda malam yayi qaddamu lahu nasih wallahi sun yi wa malam nasihohi daban-daban ala sabilil misal da misali kwaya daya alai ne ba malam nasiha ba malam nasiha ba kuke tunani ha wanda ba malam nasiha shine al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Ba Allah ya ji kansa da rahama Ibn Baz ya rubuta wa malam wasiqa Sheikh Abubakar Gumi ya rubuta masa wasiqa kataba lahu nasihatan fi qararihi ala adami nuzul Isa shek bin baz ya rubuto wasiƙa zuwa ga shek abubakar gumi akan tabbatar wanda abubakar gumi yayi akan cewa annabi isa ba zai dawo ba ya rubuto mai wasiƙa ga abinda nassun wasiƙar take cewa topic din wasiƙar ta bin baz ina son karanta mana harafi da harafi ne yace nasihatul liman i'taqada bi wafatil masih wa adami nuzulihi fi akhir az-zaman nasiha zuwa ga wanda ya kudurce cewa annabi isa ya rasu kuma ba zai dawo a ƙarshen zamani ba shi ne safikin wasiƙa ya ce min abdulaziz ibn abdullahi ibn ba'ad Min abdulaziz ɗan abdullahi ibn ba'ad ila fadilatul akh shaykh zuwa ga ɗan uwana malami babban malami abubakar mahmud jumi ra'isul qudab shugaban alƙalai sabiƙan nada fi shimali Najeriya a arewacin Najeriya wa uzu rabi'atul alam islami bi makkah al-mukarrama sannan memba ne na ainihin wato babbar cibiya ta addinin musulunci da ke ainihin wato makka rabi'a kenan waffaqahu Allah Allah ya datar da shi malam yace salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aminci ya tabbata a gare ka da rahmar Allah da albarkar amma ba'du bayan haka tala'atu ila kitabikum na duba littafinka. nan fa yace ina fassara mana ne yace littafin ku dan girmamawa yace na duba littafin ku ya ba malam girma da daraja yace na leka littafin ku haula wafatil masih isa ibn maryam wanda yake magana akan rasuwar annabi isa dan maryam wa taqrirukum adam nuzulihi fi akhir zaman da yadda kuka tabbatar da cewa annabi isa ba zai dawo ba a ƙarshen zamani wa unwanuhu topic din littafin naku shine hallun nizai fi mas'alati nuzul isa ibn maryam alayhi salatu wassalam wa yaqa'u fi 30 safha littafin ya kunshi shafi talatin ne min al-qita daga ƙananan shafuffuka wato gajeren littafi ne ba babban littafi cikakke ba irin rabi rabi din har shafi talatin ina fata ana fahimta Sheikh bin Baz ci gaba da cewa yace wastagharabtu zalika kafiran yace wallahi na yi mamaki sosai inji Sheikh bin Baz yace li mukhalafatihi lil ahadith sahiha saboda littafin naka ya saba ma ainihin wato hadisai ingantattu masu yawa almutawatira fi nuzuri akhirin zamani waɗanda suka zo suka yi tawaturi suka tango daga manzon Allah sallallahu alaihi wajen cewa annabi Isa zai sauka a ƙarshen zamani wala yujadu fil kitabil karim ma yukhalifu kuma babu a cikin littafin alqur'ani wa abin da yake saba wannan dawowar annabi Isa ana ko qur'ani ma ya tabbatar da dawowar annabi Isa ne sai bin ya ce fal wajibu alayka abin da ya zama wajibi a gare ka الرجوع عن shine ka dawo daga wannan fatawar taka at-tawbatu ila Allah ta'ala min zalik ka tuba daga Allah wa mutabati ahli sunnati bi ahli sunnati ithbati nuzulihi alayhi salam wajen tabbatar da dawowar annabi Isa domin dukkan ahli sunna kwata sun tafi akan cewa annabi Isa zai dawo akhirin zamani a ƙarshen zamani wa man khalafahum waɗanda suka saba ma ahli sunna faqad shadda wa khalafa wanda ya saba musu ya saba ya zama tawari kenan shi baya daga cikin wannan tafarki na ahli sunna sai malam ya ce wa mislukum irin ku mana irin ka kai malam yukta da bihi mutum ne kai wanda ake koyi da shi ana koyi da kai alwajibu alaikum arruju ila sawab abin da yake wajibi a gare ku shine dawowa zuwa gaskiya ku kalli lafazin wajib wajib da bin ba yake ce mata yana amfani da wannan kalmar ne saboda abin da yake ga duk mutumin da ya kauce ya yi kuskure ya bar gaskiya to wa gaskiyan wajibi ne akan shi sake ta amfani da wajibi wajibi ko da nasiha yake masa dole ya ga masa amfani da kalmar wajibi wajibi ba zai ce wai ina maka nasiha ko ina baka shawara ba a wajibi wajibi wajibi wajibi ka dawo zuwa ga hanyar gaskiya yace wala aiba fi dalika yace ba aibu bane a cikin haka din dan ka bada fatawa ka dawo ka ce yace fa inna ruju'a ila al-haqq domin dawowa komawa zuwa ga gaskiya wa adamu tamadi fil khata da rashin wucewa da ci gaba akan kuskure huwa tariqul haqq wannan shine hanyar gaskiya wa huwa maslakul ulama qadiman wa hadisan kuma wannan shine tafarkin malamai a dacan da yanzu wa ansahukum ina yi maka nasiha li muradaati kutubil hadith kai marada'an littattafai na hadisi wa tafsir ibn jarir ka duba tafsirin ibn jarir wal baghawi da tafsirin imam al baghawi wa ibn kathir da tafsirin ibn kathir a fi hal kifaya akwai ababe gamsassu wanda za su gamsar da kai wal munfa li talib al kuma abu ne wanda zaka samu masu amfani ga ɗaliban ilimi faqana Allah wa iyakun lima yurdi Allah ya dace da ni da ku cikin abin da ya yarda da shi wa adana Allah wa iyakun Masair Musulmi na min mudillat al-fitan Allah ya tsare ni ya tsare ku da sauran musulmai daga ainihin wato kutuntunu masu kwatarwa wa min nazafati shaytan daga kuma ruɗi irin na shaytan innahu jawadun karim Allah mai kyauta ne mai karamci kama as'aluhu subhanahu lakum kamar yadda nake roƙa maka Allah at-tawfiq Allah ya datar da kai wal i'anati ya kuma baka gudunmawa ala kulli khairin akan dukkan wani alkhairi innahu sami'un qarib lalle shi Allah mai ji ne kuma yana kusa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tana cikin fatawa ta bin baz mujalladi na 8 shafi na 332 Daga malam ya rubuto masa wasiƙa kuma malam wasiƙa ta zo hannun malam shin malam yayi amfi ya yi aiki da nasiha koko bai yi ba shi yasa zo da wannan ka tashi yanzu kaje ka tashi buɗe raddul azhan ka tafi suratu Zuhur da ya zo magana shi shek mana babu shi karbuce ina fata ana fahimta haka kuma ba shi ke nuna cewa malam bai rubuta da rubutun amsa ba amma dai aikin malam a aikata ya nuna malam ya dawo daga fatawarsa ya gyara wannan kuskuren ina fata kuna fahimta ka je ka duba tun daga aya ta 57 Allah ya ce walamma duriba ibn maryama masalan ila qaum ila qaumika minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jalala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il ولو جعلنا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة جيلنا ذاك دوبا cewa allah isa alama ce ta tashin alkiyama ala tamsarunna biha kar ku yi kokanto kar ku yi shakka su yi siratun mustaqim ku bi ni wannan ita ce hanya madaidaiciya kace abin da malai ya faɗa nan gurin sai malam abubakar gumi Allah ji kansa da rahama yace wa innahu kuma lalle shi annabi isa wal qur'an yace ilmul lisa'ati ai ta'lim bi nuzulihi fi qira'ati kaza kaza kaza ga kiran yace ai huwa alamatun ala qurbiha ma'ana annabi isa alama ne na kusantowar tashin alkiyama idan ya bayyana sai ce wa qad tawatarat al ahadith an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara bi nuzul isa qabla al qiyama annabi hadisai sun yi ango daga gare shi yayi bayanin cewa annabi isa zai sauko kafin tashin alkiyama imaman adilan zai zama jagora mai adalci wa hakaman muqsidan zai zama to alqali mai adalci qalahu abu huraira sai ce riwaya ce ta abu huraira fa tawassati wa ibn abbas wa abu aliya wa abu malik wa ikrima duk wannan magana ce ga Abubakar gumi ne yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu ya yace wallazi nafsu muhammadin bi yadi la da wanda ran annabi muhammadu ke hannunsa da yushi kanna an yanzila fikum ibn maryama hakiman uqsita wallahi ya kusa annabi isa dan maryam ya sauka zuwa gare ku a matsayin alƙali mai adalci fa yuksiru saliba ya karya cross wa yaqtul al-khinzir ya kashe aladu wa yada al-jizya ya sanya ainihin wato jizya wa yafidu al-mala dukiya ta yadu hatta la yaqbaluhu ahad har sai an wayi gari ba wanda zai karbi dukiya ta zakka ko ta sadaka hatta ta kuna sajdatul wahida har sai ya zama sujjada ɗaya da mutum zai yi khairun min ad-dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikin duniya alkai a wannan lokaci yace wakila aka ce inna isa la ilmun lissa'a yace ai ba'atha bihi isa min ihya'il mauta alama ta tashin alkiyama daga cikin abin da yake na ibrahim akmah wal abrasa wa ghairi zalika yace alamatul lil ba'ath dukkan wannan alamu ne na tashin alkiyama malan ya tuba ko bai tuba malan ya gyara kuskuren sa ko bai gyara kuskuren sa ba Allah ya yafe masa Allah kuma ya kafe cikin kabarin sa kuma wannan shine amana ta ilimi na zaɓi in karanta gaba da yayi samu mu fada da baki kawai amma in za ku tuna matsala ce wacce an yi ta kaiwa da komowa a wannan ƙasa kuma akwai wanda har yanzu su ra'ayinsu suna nan akan cewa annabi isa ba zai dawo ba ne. amma kuma kuskure ne su ma muna fata ne yadda malam ya fahimta su ma su fahimta kuma a lokacin da malam ya yi wannan abun ba wai iya bin ba kaɗai ba ne makaji malamai ne da yawa suka tashi ke malam jihar raki daga ciki na zaɓi wannan saboda shi bin ba babu wanda bai san shi ba duk duniya ko ba ka bane mufti ne na diyarin mamlaka ba su taɓa ganin mala abubakar gumi ya yi kuskure irin wannan su kyale shi ba tare da sun janyo hannunsa ba kuma shi ɗaya ne a cikinsu domin memba ne na rabi'atul alamin islami a za a ɗaya a cikinsu irin wannan zallar shi sa yana da kyau mu zama masu buɗe idanu da kyau akan abubuwa da fasoyin da wasu daga cikin malamai suke fadawa kar ka ɗauka wai dan malam wane ne shi duk abin da ya faɗa sai ta zama wahayi wai ba zai kuskure ba akwai kurakurai da yawa da waɗansu malamai suke yi sai mabiya su bi su su rike fatawar kuma akan kuskure malaman su dawo akan kuskuren su gyara amma su kuma biya su gyarawa sun samu fatawar su rike su dam Wani suke malam wani aibu ne kuskure ba wannan ba daidai bane sannan a lokaci guda kuma yana nuna mana cewa ashe kowa ajiji ne dan adam ajiji ne da aka zai yi daidai gidansa kuma bai hana kuma gobe ya kuskure in ya yi kuskuren kuma gobe ya gyara kullu bin adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun haka annabi ce dukkan ƴan adam suna kuskure kafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba muna fata Allah ya yafe mana yafe wa mana abinda muka fada daidai ubangiji ta Allah ya ba dada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi